Masu kallon da sauraron mu ku da sake saduwa a cikin wani tasha ta mu mai albarka. Tashar da take zakulo muku sai har labarai daga faɗin duniya. Za mu leƙa jamhuriyar Nijar ƙasar da take ta fuskantar wato takunkumai daga hukumomi da ma ƙungiyoyi a faɗin duniya. Hakan kuma Nijar tana fuskantar wato matsin lamba da kuma yadda hukumomi da ƙungiyoyin farar hula ke matsin lamba domin ganin an hukunta waɗanda suka yi almundahana da kayan al'umma wato a jamhuriyar Nijar. Mai kallon sauraron mu idan har kana tare da mu a cikin wannan rahoton da za mu kawo maka. Za ka ji mu da cewa lauyoyin shugaba Muhammadu bazum wanda wato sojojin mulki a jamhuriyar Nijar suka kifar da gwamnatinsa a ranar 26 ga watan Yulin shekarar 2023 sun buƙaci kotun ecowas da mayar da shi kan karagar mulki sannan har ila yau kuma za ku ji mu da cewa wato ƙungiyoyin fararen hula a jamhuriyar Nijar sun gudanar da gangamin zanga-zanga domin buƙatar ganin an hukunta wato shugabanni da kuma waɗanda suka riƙe wato mulki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 yayin da suka shaida mata cewar hamɓarar da shi da kuma tsare shi take hakkinsa ne na bil'adama wannan wato sharhi ta biyo bayan juyin mulki da sojoji suka yi wa zababben shugaban a ranar 26 ga watan yuli na shekarar 2023 tare kuma da tsare shi saboda abin da suka kira gazawarsa ta samar da tsaro a faɗin ƙasar da ke fuskantar matsalolin 'yan ta'adda lauyoyin tsohon shugaban sun gabatar da hujjojinsu da kuma buƙatar amincewar kotun ta ecowas ta mayar da shugaba muhammadu bazum a karagal mulki da yake wato ƙasashe da dama ba sa mutunta umarninta ɗaya daga cikin lauyoyin tsohon shugaban sa'idu degne ya shaida wa kotun cewa juyin mulkin da ake ko kuma aka yi wa zababbiyar gwamnati take hakkin bil'adama ne Lauyin wanda ya yi wa kotun bayani ta bidiyo daga mazauninsa da ke senegal ya buƙaci sakin bazun ba tare da gindaya sharɗoɗi ba yayin da ya kuma tsoki ko kuma yayin da ya kuma soki tsare wato uwar gidansa da kuma ɗansa lauyar da ke kare gwamnatin sojin Nijar wato Aisha Tuzada ta shaida wa kotun cewar ba a taka doka ba wato ba a taka doka ba wajen tsare shugaba Muhammadu Bazum, saboda an killace shi ne a gidansa domin kare lafiyarsa kuma iyalansa na iya zuwa ganinsa lokacin da suke so. Sai dai lauyoyin Bazum sun ce tun daga ranar 20 ga watan Oktoba shekarar 2023 sun kasa magana da shi bayan da sojoji suka yi zargin cewar ya yi ƙoƙarin wato barin ƙasar. Kotun ta sanar da ranar 30 ga watan nan a matsayin ranar yanke hukunci a kan shari'ar. A dai labari makamancin wannan da zamu wato dangana dai a jamhuriyar Nijar duka dai a jamhuriyar Nijar. Za ku ji mu da cewa an yi gangamin nuna buƙatar a hukunta mukarraban hambarariyar gwamnatin Nijar. Ƙungiyoyin farar hula sun yi gangami a ranar Lahadi. a birnin Yamai da nufin nuna buƙatar mahukunta su ƙaddamar da farautar mukarraban gwamnatin PNDS tarayya cikinsu har da shugaba Muhammadu Isufu da suke zargi da handamar da dukiyar ƙasa sai dai magoya bayan tsohon shugaban sun yi watsi da batun kamar yadda za ku ji mu da rahoto na musamman da wakili ya haɗa mana kan wannan wato zargin da kuma nuna buƙatar waɗannan ƙungiyoyin fararen hula da a hukunta waɗannan shugabannin. mai ne suka yi jerin gwano daga dandalin place de la concertation dabda majalisar dokokin kasa zuwa harabar kotun tribunal da ke mahadar hanya wato rompon justice a nan birnin yamai inda suka gudanar da gangami suna masu shewa da kiraye-kiraye nuna bukatar ganin hukumomin mulkin sojan kasar sun fara hukunta mutanen da suke yi wa kallon mahandama daga cikin kusoshin hambarariyar gwamnati ga mace muhammadu shine jagoran kungiyoyin da suka yi kiran a fito yau kwana ɗari da biyar da soja suka ɗauki iko muna ganin barayin ƙasa wanda suka almundana da babakere da kuɗin ƙasa waɗanda suka cuta ma ƙasa wanda suka yi banna ga nan tare da mu cikin circulation hankali su bai tashi ba alhali mu kuɗaɗen mu na gare su babban mai gidan su wanda shine shohon shugaban ƙasa Muhammadu Isu duk bannar da aka yi Nijar shine a kama shi a ba shi sis da shari'a to sai dai mukarraban tsohon shugaban ƙasar na ganin tuni masu zanga-zangar suka samu amsa daga al'ummar ya mai. a bisa la'akari da yadda ta yi biris da gayyatar zuwa wannan gangami in ji wani tsohon dan majalisar dokokin kasa abdulmuni gusman wanda ke daukar zargin kungiyoyin a matsayin marasa tushe mutane sun yi watsi da kiran shi kuma yau ya ji kunya tunda inda ya zo ya yi tsaye mutane wanda suka taru masu neman labari sun yi mutane masu maci yawa wannan latizo wanda suke cin son su ci ma zarahi ba mutum bane kaskantacce Allah ya ɗaukaka su a cikin Nijar Allah ya ɗaukaka su a cikin duniya babu wani wanda zai bata sunan shi a Nijar musamman ma a Yamai da yake gari ne wanda shi da kanshi ya gina titi titi da wurare hilaye inda suke taruwa suna wannan gangami dusa isuhu ya gyara su ya maida su birni to haka ba su yawan ma isuhu walakanci bisa ga aikin da shimfiɗa a cikin garin yamai ganin yadda ba samu amsa ba daga hukumomi masu fafutukar sallashi takobin ci gaba da fitowa kan titi har sai hakar su ta cimma ruwa abin da muka sama gaba mun san shine gaskiya shine mai wani kasa za mu yi kana so ba ka so kai na amba kai na yi samu kuma wanga jerin gwano mu fara ne yau za mu kara yin mai kuma jahohi sai an yi gasfora sai an yi sai dole shani da sai NSP da gwamnati su gane matsalin a wani labarin da ke da alaka da sabon babin siyasar da aka shiga a nishiyar shugaban jam'iyyar PNPD a kalkasa dan takara a zaben shugaban kasa na 2020 yantinikar alasan ya shiga yajin dauke lumfashi a jiya lahadi biyar ga watan nuwamban 2020 da 23 sana da gefe ya yi kiran jama'a ta shiga kaɗe-kaɗe ta hanyar amfani da kwanoni da cokali da nufin tayar da kwaramniyar nuna buƙatar a sallami hambararren shugaban ƙasa muhammad bazum domin a cewar sa yin hakan wani mataki ne na kare demokradiyya a yayin da a yau litinin ake sa ran kotun Ecos da ke abuja za ta fara sauraron bahasi daga bangarorin da ke takun saka bayan juyin mulkin 26 ga watan yuli